barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar wadda ta dace da shida ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wadda ta dace da talatin ga watan takwas miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haduwar mu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha wallafawar fadilatu Sheikh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a zaman mu da ta gabata mun yi mun fara karatu cikin fasali na tara inda malai magana akan abin da ya shafi sana'un nasi alal yabo da mutane suke yi ga wanda ya zama ya rasu mu yi magana akan tasirin hakan wani irin tasiri ne abubuwan da bayan Allah mutanen kirki suke faɗa game da mutum bayan ya rasu wani irin tasiri wannan abun yake yi mun karanta hadisai da malam ya kawo da kuma tattaunawa na malamai game da wannan matsala ɗin kafin fasali na gaba malam sai dan yi wani tsokaci yace alwafatu inda alkusuf rasuwa a samu an yi rasuwa kuma ya dace da daidai lokacin da aka yi rasuwan nan ko ranar da aka yi rasuwan nan an samu kisfewan rana ko wata akwai zaga akwai ɗabi'a ta camfan wani abu in hakan ya faru sai ga ko a ce ko wanda ya rasu a ce alaman da yake wani ko babba ne ko kaza ko kaza ko kaza su malam sai kulla wannan jan hankali so da ya fayyace mana wannan matsala din malam ce wa idan tafaqa wafatu ahadin ma'in kisafi shamsi aw al-qamar yace idan aka samu dacewa lokacin da wani ya rasu sai dace da rana ko wata suka yi kusufi fala yadullu zalika ala shay'in to wannan abun baya fa nuni zuwa ga wani abu ba ba shi wannan kusufin rana ko watan ba shi da alaka da mutuwan da aka yi kamar yadda mutuwan shi ma ba shi da alaƙa da kususin ranan ko watan fala ya dullu ala shay'in قال annahu ya يدل على عظمة المتوفى yace tunanin da wasu ke cewa hakan in ya faru yana nuna girma ko matsayi na wadda ya rasu yace min khurafatil jahiliya wanda yana daga cikin canfe-canfe tun na jahiliya allati abtalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ruguje wannan camfe ya nuna cewa wannan camfe ne kawai na iska ba shi da tushe balle makama yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe ce ma mata ibnuhu yauma mata bunuhu Ibrahim alaihi salam a ranar da dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ibrahim ya rasu a ranar da Ibrahim ya rasu sai dace a ranar an samu cisewan rana yace wan kasafati shamsu a ranar da Ibrahim ya rasu a ranar sai rana ta aka samu kisfewa rana fa khataba nasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ji abubuwan da mutane suke faɗa sai ma mutane khutba yayi musu wa'azi a khutban wa hamada wa alaihi ya fara da gode ma Allah ya yabi Allah madaukakin sarki ثم قال sai bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ba'd bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane inna ahlal jahiliyyati kanu yaqulun lallai mutanen jahiliya sun kasance suna cewa inna shamsa wal qamara la illa li mauti azimin yace jahiliya sun kasance suna faɗa cewa rana da wata ba sa kissewa sai sanadiyyar mutuwan wani babba yace manzo Allah yace wannan shine abin da ake faɗa a jahiliya sai yace wa innahuma ayatan min ayatillah yace to amma magana da suke faɗa ba haka bane rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki maɗaukakin sarki la yankhasifani li mauti ahadin wala li ba sa kisfewa saboda wani ya mutu ko so da an haifi wani ko ɗaya babu ba a samun kisfewar rana ko kiskewan wata saboda wani ya mutu ko kuma saboda an haifi wani ko ɗaya bai faruwa walakin yukhawwishu Allahu bihi ibada sai dai ayoyi ne na Allah da Allah maɗaukakin sarki yake tsoratar da bayansa da shi ya ƙara nuna musu cewa lallai fa shi Allah maɗaukakin sarki yana fa idza ra'aytum shay'an min zalika idan kuka ga wani abu ya faru daga cikin wannan ko rana ta kisse ko wata ta kisse to fafza'u ila zikrihi wa du'ahihi wa istighfarihi to ku hanzarta ku yi gaggawa zuwa yawan ambatan Allah da roƙon Allah da neman gafaran Allah wa ila sadaqa ku gaggawa zuwa ga ta ba da sadaka wal itaqa ku ta ƴanta bayi was salati da yawan yin sallah fil masajidi a masallatai hatta tankashifa kar ku dena har sai rana da watan sun yayi an gane ku suraka rana da wata ba sa samun kisfewa saboda mutuwan wani ko saboda rayuwan wani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana saboda haka wannan canfi eh, ne tun na jahiliya sakarka yadda a tsince ka a jahiliya bayan musulunci an gane ku don to kana musulmi amma kuma kana yin irin waɗannan canfe-canfe ɗin haka canfi ne kawai na iska malike hada siyak multaqatun min jumlati ahadith suktuha fi kitabin li salatul kusuf malai ce wannan yana daga cikin hadisai da ya kawo a cikin littafi da ya rubuta musamman sunan littafin salatul kusuf yadda ake yin sallah in an samu kisfewar rana ko wata ke takallamtu fihi ala turuqiha wa alfadhiha shi a cikin wannan littafin nayi magana akan hanyoyin hadisin da kuma lafuzan hadisin ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد شسيا قشيكما نجيكاو حديثا حديث قبالة أسياكي ملالا وجله في الصحيحين والسنن كما قبالة حديثا سنة كن سي بخاري لسي مسلم لكما أصحاب السنن duka saurayu waɗannan hadisai ne. Sauraka wannan ita ce ka'ida ta shari'a in an samu kisfewar rana ko kisiyan wata to ba tsayawa ake a ta camfe-camfe da kirda don me ya faru a a yi abin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya karanta ta addu'a a masallaci za a kira sallah kuma ba irin kiran sallar da ake yi na sallan na sallolin farin ba da dani in yi kabbara sannan zai zai rinka zai rinka maimaita as-salatu jami'a as-salatu jami'a har su uku za a taru a masallaci ayi yi sallah yadda annabi sallallahu alaihi karantar da sallar sai yi sallah raka'an raka'a raka'a biyu raka'an farko imam bayan ya yi har ma ya karanta fatiha zai karatu sosai alal aƙalla alal aƙalla alal aƙalla in bai karatu da yawa kanta izu biyu da rabi ko izu uku yayi karatu ne sosai in yayi karatu yayi karatu zai ruku'u in ya gama addu'an ruku'u ita ma a ruku'un ya dade sosai da sosai dadewa sosai in ya dago daga ruku'u zai sake ci gaba kuma da karatu ba da za a koma ba zai yi karatu gwargwadon rabin karatun da ya yi kafin a yi ruku'un farko in ya yi karatu shi nan sai sake a sake yin ruku'u shi ma a daɗe sosai tukun aka ɗago a yi sujada haka raka biyu ma za a yi in an gama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a yi mutane wa'azi ayi ta zauna kuma a ta'addu'o'i da istighfari har Allah madaukakin sarki ya yaye wannan kusufi din Allah madaukakin sarki ya samu dace fasali na gaba shine fasali na goma ba da ce ghaslul mayyit kin za a fara ku wanke gawa yi ma wanka wannan fasalin abin da zai mana magana a kai zai magana akan yi ma gawa wanka me da me ake amfani da su ya ake yi menene ya kamata a guje musu menene ya kamata a nema a lokacin da za a yi ma mamaci wanka mala ce fa idza mata almayyitu wajaba ala qa'ifatin min an an yubadiru ila ghaslihi ita idan mamaci ya mutu ya zama wajibi ga wani ɓangare na mutane da su gaggauta zuwa yi masa wanka. Ba kowa da kowa ne zai zai taru a gurin yin wankan a wani ɓangare ko wanda da an tabbata wannan sun wada sun isa shi ke. Ce, ammal mubadaratu faqad sabaqa daliluha fil fasl Ya yace magana akan gaggauta kin mamaci wannan dalilin shi ya gabata a fasali na uku wadda mun karanta sun matsala ta goma sha bakwai faƙara ta ha a shafi ta ashirin da uku mun karanta wannan matsala ɗin mun karanta hadisai da malam ya kawo wadda ya magana akan mahimmancin gaggauta kintsa mamaci idan mamaci ya mutu yace wa amma wujubul ghasli fali amrihi sallallahu alaihi wa sallam bihi fi ghairi ma hadithin yace amma magana akan wajibcin yi magawa wanka yi ma mamaci wanka wannan saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya ba da umarni akan hakan a hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba a wani guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ifsiluhu bima'in wa sidrin manzo Allah ce masa yi masa wanka da ruwa da kuma magariya falaki wa qad madha lafzuhu bi tamamihi wa takhrijihi fil mas'alati al mushara ilaiha yace bayanin wannan hadisin ya gabata cikakken shi da kuma takhrijin wayarotu hadisin tun a shafi na 22 yace wa qawluhu da kuma fadin sa sallallahu alaihi wa sallam fi ibnatihi zainab radiyallahu anha lokacin da Zainab ta ta rasu da ya faɗa masu ummu afiya al'amfariya Allah maɗaukakin sarki ya ƙare da a gare ta ya mata iksilna ha salasan au khamsan au sab'an au akthar min zalik ya ku wanke ta ku mata wanka uku ko biyar ko bakwai ko sama da haka in kun ga akwai bukatan haka الحديث ما ليتي سورا حديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية يتي hadisin zai kawo cikakken hadisin da takhrijin hadisin a matsala ta ta gaba wannan ishara ce malai mana inda hadisan mun karanta a baya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da umarni akan gaggauta kimtsa mamaci a lokacin da aka tabbatar cewa ya rasu ba a so a yi jinkiri malam sai ce wa yura'a fi ghaflihi al-umur daga cikin abin da za a kula da shi za a ba da kulawa sosai zuwa gare shi wajen wanka gawa to za a kula da al'amuran nan da za a lissafo awwalan al'amari ta farko ghafluhu thalathan fa ala ma yural qa'imuna ala ghaslihi in za a yi magawa wanka ana masa wanka ne mafi ƙaranci uku kuma ana iya yin sama da uku gwargwadon yadda wanda za su yi wankan suka ga bukatuwan zuwa ga haka bukatuwan zuwa ga haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci umma akwai yaqo akan Zainab radiyallahu ta'ala anha amma mafi karanci shine na shine uku ba a yin ƙasa da uku ba a yin ƙasa da uku kuma in za a yi dole a yi su mara ko uku ko biyar ko bakwai in aka yi uku aka bukatu a ƙara aka yi hudu to ko ya ko na hudun ya wadata dole a ƙara da an fahimta ku in aka yi biyar ne sai ga akwai bukata da aka yi na shida sai ga eh to yanzu ba buƙatar na bakwai amma tun da bai kai mara ba dole a cika dan na bakwai shine abin da malai ya faɗa yake saniyan an takuna al-ghasalat witran dole ya zama yawan wankan ya zama wutiri dole ya zama wutiri ko uku ko biyar ko bakwai ko tara dole ya zama wutiri an gane ku ba za a yi biyu ba ba za a yi hudu ba ba za a yi shida ba ba za a yi takwas ba so da ba zama wutiri dole ya zama yawan wankan ya zama wuce salisan abu na uku da za a kiyaye an yuqrana ma'a ha ya au ma ya maqamahu fi fitan tanzif kal ushnani wa sabon. a wankan an yuqran ma'a sidurun, A daga cikin wankan wani daga cikin wankan ya zama to an haɗa shi da magariya an haɗa da magariya me ake me amfanin magariya a wankan gawa amfanin magariya a wankan gawa shine tsaftace jikin gawa so na magariya yana daga cikin abin da ake amfani da shi a matsayin sabulu ka gane ku wasu waɗanda ba su fahimci me yasa ake ce a sa magariya sai ga kawai sai dai ko sai su ɗauki magariya ko kwaya uku sai su ɗan yayyafa a saman a saman ruwan wanka a ana amfani da shi ne saboda tsaftacewa in ɗanye ne dakawa ake sai a rinka sai a wanke yadda kake wanke jiki da sabulu haka ake in ko ba samu ɗanye ba sai bushashe to jika shi ake a ruwan zafi kafin a yi ga wankan da ba na magariyar ba kafin a zo kan ya ya jika sai amfani da shi a rinka goge jiki shi sa malai nan da yace ya zaunto ɗaya daga cikin wankan an haɗa da magarya sai ce au ma ya komu maƙamahu fitan ko kuma wani abin da zai iya tsayuwa a matsayin magaryan wajen tsaftace biki sai ce kal ushnani kaman ko kanwa wa sabun ko kuma sabulu mana in babu magaryan ba ce ka an wahal da kai ba akwai sabulu a ɗauko a zo da shi so da manufan duka manufan ɗaya manufan ita ce mai a tsaftace jiki daga datti an fahimta ku haka manufan amfani da magariyar tsaftace jiki ne da datti in babu sai a nemi abin da zai iya yin wannan aikin na tsaftace jikin jikin gawa an fahimta ku rabi'an abu na hudu an yukhlafa ma akhiri ghaflatin minha shay'un min at-tin ya zamanto wankan ƙarshe da za a yi ya zama an cakuɗa ruwan da turare a sa wani abu na turare walkafur aula turaren da ya kira da alkafur shi ya fi cancanta ba kafur da ake samu ƙwari ba a gane ku akwai turare kafur to shi ya fi cancanta inda shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da bakinsa a hadisi shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da bakin sa hadisi turaren alkafu to shi ya fi cancanta in akwai amma in babu to babu laifi a nemi wani turaren amma ya karya zamanto an yi babu mai babu babu turare ya zamanto na ƙarshe an sa shi turaren ana sawa a na ƙarshe ne a wankan ƙarshe khamisan abu na biyar naqdu dhafa'iri wa ghasluha jayyidan in mace ce to a kwance kitsan kanta mace ta rasu kuma kanta yana da an yi kitso haka da yawa to sunna ka'ida shine sai an kwance su sai an kwance su ba a yi ma mace wanka da kitsanta a kanta ana kwancewa an gane ku ina kwance akwai da ake yi malam zai bayani to dole a kwance wannan kitsan kuma a wanke kan sosai salisan abu na shida tasrihu sha'ari a taje gashin in an kwance a taje shi kar a kwance a bar shi jugu-jugu in an kwance sai a taje in an taje sai ai abu na bakwai ce ja'aluhu salata dhafa'ira lil mar'ati wa ilqa'uha falfaha in an taje to sai a mai da kitsan guda uku zuwa baya wannan shi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam in an kwance to sai a mai da kitsan guda uku gaba ɗaya zuwa baya amma in namiji ne shi ba a mayar mishi da wani kitso haka za a taje kawai ya sauka zuwa zuwa baya an gane ku in ya zanto kila shi a al'adansu maza ma suna iya yin kitso an gane ku al'adar laraba maza suna yin kitso su ba kitso ba adon mata ne kadai ba maza ma suna yi to ya zama irin wannan ne kuma gashi ya rasu to shin au kwance shi kitson namiji to shi ba za a sake kitsawa ba za a taje ne kawai zuwa baya gashin ya kwanta zuwa baya amma in mace ce to dole a saki, a mata wani kitson guda uku kacal ɗaya biyu uku kuma gaba ɗaya su tafi zuwa zuwa baya an fahimta ku saka in mace ta rasu ko namiji ko mace kuma akwai kitso a kansu sai an kwanci a taji in mace ce sai a sake yin kitson amma kwaya uku zuwa ba saminan abu na takwas ci albada'u bi mayaminihi wa mawadi'il wudu'i min in za a fara yin wankan to ana farawa ne da guraren alaula mana da alaula ake farawa kuma da dama dama kowace gaba aka zo sai an fara yin dama kafin a yi mai a yi hagu sai an fara yin dama kafin a yi a yi hagu Tafi'an abu na tara malaki an tawalla ghafla zakari الرجال والأنثى illa إلا kama sa ya fi بيانه shi abu na tara ya zama maza su za su yi ma maza wanka mata su za su yi ma mata wanka sai dai ga abin da aka keɓance Allah ya ce wanda bayaninsa zai zo shine mace za ta iya ma mijinta miji kuma zai iya ma matarsa shine abin da aka keɓance an gane ku mace ta rasu to mijinta shi ma shi ne ma fi cancanta da ya mata wanka miji ya rasu matarsa ita ta fi cancanta da ta yi masa wanka kamar yadda malam zai zo yi mana bayani Saka makusantan mutum su suka fi cancanta, sai dai in su ne suka wakilta wani ya wakilce su, wanda muna kuskure sosai. Za ga mutum ya rasu, yana da ‘ya'ya, yana da mata, amma ko za a zo ko a wuce ko a je ba tare da an nemi izinin makusantansa ba wannan kuskure. Sai wanda suka ga dama ya je kusa da ɗan uwansu. An gane ko ba za ka ce ai kai abokinsa ne ai kai malaminsa ne ko kai ɗalibinsa ne ko ku je ku ta yin gaban kanku ba tare da izinin iyalansa ba wannan kuskure wannan kuskure sai wanda suka ga dama zai kai zuwa ga ɗan sai wanda suka ga dama zai masa wanka kamar idan mun zo magana akan binne mamaci ko yi masa sallah duka za mu ga duka irin wannan makusanta su ne suke da hakki. in su za su iya yi su yi kayansu ko ku zama 'yan kallo in sun ga ba za su yi ba to su za su ayyana wanda zai yi sai dai in wanda ya rasu ya bar wasiyan wani zai mishi to wannan kuma wani abu ne da to wasiya kuma ana gabatar da shi akan komai kila kafin ya rasu ya bar wasiyan cewa in na rasu ina so wani ne ya mun wanka ina so wani ne ya jagoranci sallata ina so wani ne ya jagoranci sani a kabari to wasiya kuma yana sama da wancan an fahimta ko to an yi bar wasiya kuma to haramun ne a canza masa wasiyar sai dai in wasiyar ta sa'a ma Allah ta sa'a ma umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malam bala ya lissafa abubuwa guda tara nan sai malam kuma zai fara kawo mana dalilan abubuwa tara to yana ka ba wai kawai ya lissafa bane a kowanne akwai dalili a kai za mu karanta dalilan za mu karanta guda ɗaya in ya so sauran sai mu zama karatu na gaba insha Allah Malik ce wa dalilu ala hadhihi al-umuri hadithu ummi atiya radiyallahu anha qalat yace dalili akan waɗannan abubuwa guda tara da na lissafa shine hadisin ummu atiya al-ansariya Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare ta qalat ummu atiya take cewa dakala alaina an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda muke wa nahnu nafsilu ibnatahu zainab lokacin muna yi ma yarsa zainab wanka lokacin da ta rasu fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana iksilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthara min zalika in ra'aytunna dhalika annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuwa mata wanka uku ko biyar ko bakwai ko sama da haka in kun ga dacewan haka yace bima'in wa sidrin ku yi amfani da ruwa da kuma magariya qalat ummu ummu atiya tace qultu witran yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wankan ya zama dole wutiri kenan qala na'am manzon Allah ce eh sallallahu alaihi Yace ce waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur yace kuma a wankan ƙarshe ku sanya wani abu daga cikin turaren kafur a cikin ruwan yace fa idza faraftunna fa'adinnani in kun gama yin wankan to ku sanar da ni kar ku mata likafani sai kun sanar da ni in kun gama yin wankan. ummu atiya tace falamma na lokacin da muka gama wankan adannahu sai muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi fa alqa ilaina haqwahu sai manzon Allah sallallahu alaihi sai miƙo mana kwarjallansa ɗaya daga cikin mayafinsa wa fi riwayat ah, fa qala fi ash'irnaha iyyahu ya ce ku rufe ta wannan shi za ku sa shi a tufa ne tufafin da shi ne zai zama immediate a jikinta sauran likafanin ya zama a saman wannan shi ne imana ij'alnaha shi ne ash'irna ha ya zama shi ne wanda zai taba jikinta sauran kuma likafanin ya zama a saman shi mazalla sallallahu alaihi wasallam qalat ummu abiya take cewa wa mashatnaha thalathata qurun ta ce kuma daga cikin abin da muka ma Zainab shine kitsan kanta mun kitsa shi guda uku zuwa ba wa fi riwayatin naqatnahu thumma ghasalnahu mun kwance gashin kan muka wanke wurin sosai fa baffarna sha'raha thalathata aslas bayan mun wanke kan sai muka sake kitsa kan kitso guda uku qarnaiha wa nasiyatiha wa alfainaha khalfaha mun kama kitson tun daga farko zuwa ƙarshe muka yi guda uku sannan sai muka zuba kitson gaba ɗaya koma zuwa baya qalat ummu ta ce wa qala lana manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana a wannan wankan yace ibda'na bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha yace wankan ku rinka wan fara da dama dama kuma ku fara da gabban alaula su za ku fara kuma dama dama sai kun yi dama tukun ku yi hagu sai ku kowane gaba sai ku yi dama tukun ku yi hagu Sai wannan shine umarnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya ba su malaki wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa nasai wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn al-jarud wa ahmad duka sun rawaito wannan hadisin imamu tirmidhi yake cewa hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ahli ilm ce wannan hadisi da ingantacce ko malaman ma'abota ilimi babu wanda ya saba akan wannan hadisi an gane ku to wannan shine hadisin da malai ya kawo da akan waɗancan abubuwa guda tara da malam ya lissafa akan abun da za a kiyaye a lokacin wankan gawa Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala a kai shi zamu dasa aya sai in Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu ji abu na goma abu na goma sha ɗaya na sha biyu har zuwa abubuwan da malamin lissafa wadda ya zama wajibi wanda zai wanke mamaci ya zama ya ya kiyaye su abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi. na'am wa alaikum assalam eh eh yake cewa nayi magana akan kitsan namiji cewa shari'a ta ba shi dama yayi kitso nace eh sharaɗin duk abin da ya zama ado duk abin da ya zama ado ne kuma shari'a bai yi magana karara a kai ba to abin da shari'a yake kallo shine abin da malaman qaida da usul fiqh suke cewa al ma'ruf urfan kal mashrub shar'an ko al adatu muhakkama shi ado annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su yi ado irin na mata ya hana mata su yi ado irin na maza to ya za mu manta adon maza da mata shari'a ta ce wannan yana koma zuwa ga al'adan garin duk abin da al'adan garinku adon mata ne to in kai kai namiji sunan ka tsinanne duk abin da al'adan garinku adon maza ne in mace ta yi sunan ta tsinanniya a gane ku misali misali a kefi a kefi liman zai zo ya hamman bari da zani ya liman sai zo huduban juma'a amma zani ya daura in ai za a ce kila akwai matsala ku kila ya ba wani ruɗi a jiya aljannin sun koma ko amma ka je kamar irin su Pakistan Uzbekistan da sauransu eh eh nan ma inugu a Najeriya kaga su al'adansu namiji zai ɗaura zani a nan ba laifi ba ne amma a nan al'adar bahaushe in namiji ya ɗaura zani da sunan ado sunan shi tsinan ne to haka matsalan kitso al'adan ku maza suna kitso mu da al'adan Hausawa maza ba sa kitso ko ba haka ba sai ba haushe yayi kitso sunan shi tsinan ne to da al'adan mu kitso ba adan maza ne? ka fahimta ku al'adan larabawa maza suna kitso ba kai ba ma har gemu suna kitsa. suna kitsan kai kuma suna kitsan gemu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su bai hana su to a can a wannan mutum ya yi ado ne na maza da ya laifi sauraka abin da ya shafi ado yana koma ne zuwa ga al'adar shina ke kira al'adatu muhakkam. ka fahimta ku yawwa eh eh eh yan uwan shi wani irin yan uwa eh ai abin da yake faruwa shine kamar da na faɗa eh, makusantan mutum su suka fi cancanta kuma ana ana lissafin kusanci ne gwargwadon wanda ya fi girman haƙƙi a dukiyarsa ta fahimta ku ya zo mutum ya rasu wa ya fi girman haƙƙi a dukiyarsa ‘ya'yansa da matansa da iyayensa ko waɗannan ba wanda ya sai hana su ya sha makance su daga dukiya ko ba haka ba to su ne sahun farko amma sai suka ga kawo bismillah to kawo sai yi an fahimta ko kawo ba zai gaban kanshi ba akwai yaya amma daga akwai zaluncin da ake ga su yayan ma ga tsarin da suke so amma kawo ya musu kar ana son a samu conflict tsakanin kawo da yaya wannan zalunci ne ba hakkinka bane kai kawo in kana da wani abu ka ba ƴaƴan shawara ba haƙƙinka ka bane a wannan halin ko baban shi bai da haƙƙi akan shi gaban 'ya'yan shi ƴaƴan su fi kowa girman haƙƙi wannan duka zalunci da ake yi kore ya wani lokaci da jahilci duka an fahimta ku in su ƴaƴan su ga ah, kawo bismillah kai jagoranci abu shikenan ka wace ka zo ka jagoranta ka su za su yi kansu ci gaba da ba su shawara ana ganin shawaran ya kamata a yi kaza a me yasa kuka yi kaza a dalili kaza to ba matsala ba matsala haka za a yi a wuce gurin so da a lokacin su ne suka fi kowa haƙƙi da wannan da wannan gawan an gane ku wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 在那玩的不嘛？